talatin da ɗaya ko talatin da ɗaya sai zama mas'ala ya yi a hmm? wa alaihim adarru من الظلم wa mashe mama kana shi babu wani abu da ya kasance a garra alaihim ya fi cutar da su babu abin da ya fi cutar da su irin zalunci a zalunci bala'i ne Allah yana jin wa zalubi amma idan ya sake shi bai kucewa wa huwa alladhi qasam wa huwa alladhi qad qasam zalunci shi ne karya masa ƙashin baya al المعاصي تلقي الرعب والخوف في القلوب ساقو shi ke jefa tsoro a zukatan masu sako shi ke kawo firgiti a cikin zukatan sai ka dubi tun daga matashiya eh? kana so karfi kenan tsoro yana fa firgici yana ala sabo na haifar da firgici ko ka ce a zonobai tun da sabo bai da jimbi zonobai na kawo firgici na haifar da tsoro a zuciya to ashe tsoron da muke da shi yanzu zonobai ne suka so ba ko iya magana za a ce cin addini mai imanin cikinmu ne zai fashe da kuka to kuka zai hidda mu mai hidda mun ka je da yan uwanka an kashe maza an kashe mata an kashe menene sai ka zauna ka fashe da kuka sun ce mace wani ne zai zai hidda ko kuma ina kai za ka tashi mu za mu tashi mai maganin harkokinmu da kanmu Allah kuma ya taimake mu tun da duk inda aka je sai dai ake koyi hakuri in ka je ka kai kala ce to ma kanan kalan da ka kawo mu ma'ana an kama mana mai hmm? amara ba ka je yana ce kai daɗe ko yi hakuri ko ce a'a tun da kai mai tsabara ne ko za ka tsalla ko ne ka zo mu ɗan fafata ya ce haba an da fafata wanzan yi ai da ban ce muku kaza ba ko yi hakuri ku ban yaro na to ba da ka ba so mai haƙuri mai menene <laughs> mai ɗamara mai gadin ku yana ba da haƙuri kaninsa na hannunsu kai ka kai ƙara an kana zaune ka ji aka yi kace to sai an jima hmm? sai an jima wani mai hanya yana cewa ya je sai da je gidan shugaban masu tsaron a gidan suna zaune a gidan mai kafin ya fito su kaifa mai shugaban tsaron ya zo shi da ya sai aka buga wata ce mun ganka ga kanan a zaune a gidan shugaban mai tsaro to ka gama gaya masa ka dawo gida ai daga na so ta ruwaye mu jira ya gan shi cikin gidan a zauren sai na zaune a zauren sa ka yi masa ah, wani mun ganka ga kanan kana kawo ƙara a gidan shugaban tsaro to ka gama gaya masa ka kawo gidan haɗu sun taɓa wari da saboda kanan ka wannan ba abin da zai ke sai dai ka koma gida ka ko kwatakwa in yan yan uwan ka suka sai ba ruwan ba ruwan ba za ka ja mana fitina ba ka kwashe kayan ka kai maka ido inda inda za ka in kuma ba wani wuri da zaka ka je ka kama nafila ka kama sallah ka biya bashi ka biya menene komai ta fadda fanjan kawai sai dai haka ta ce sai kunga mu ɗauki ƙotoci kawai aka cewa ah, ai wa'incan kibiyoyi suke da suke to kota muke da ita mu shiga kawai mu kama Allah Allah ya ga iyakacin abin da muka mallaka kuwa kowa mai kama gabansa tun da yake abin iyali to sai da dole zunubi ya samu ci amanan wannan mun saba alkawari a wannan mun yi wancan ƙarya. mun yi menene ƙarya mun yi ka ba abin da aka hana dole kawai tsoro ya shiga zukata mu yanzu sai dai kawai shaidanin su dinga jawo da hankalin mu muna ji muna kallo tsoro ba ta ha daga cikin uqubobin zunubai ma yurkihi Allah abunda Allah ke jefa shi subhanahu wa ta'ala min ar-ru'bi na tsoron wal khawf fi qalbil afi a zuciyar mai sabo fala babu inda zaka ka mai sabon Allah illa ha'ifan mur'iban ku ke yadda ka san lokacin abu ya ba ya kai karatun da madabal ya ta kasa a watsar da shi kawai ga wannan abu an ga wannan abu mutane sun ci sai ai mana dace muna tausayin annabi Musa izhab wa anta wa rabbuka faqatil inna ha qa'idu ce Allah sarki Musa namu ya fi da Musa muni yanzu in ka tashi an goka ce wallahi wannan abu za zuba ido ce gaskiya ne gaskiya ne mu je mu raka ka mu maka inda suke to azuwa wasu ala guda ka ba da ko za mu je ba in to eh, kada ya ga karatun allafin nke mafarka masa ka ba bayani a wai shi ya hafa a gefe ce wai kai tukuna in masifan nan ta zo wai kai kaɗai za ta ne ko da jama'a gaba ɗaya za ta ce a ah, ake magana na gaba ɗaya za ta ce to ka bari kai shiru allah ya kawo ta ce ta bari ta zo ta ci kwama duk ta hada da mu tun da zuciya ka taɓa yana ka kare masifa za ta je ba Allah ya kawo ta ke mun in ƙalfa ma da rasu yin da rafi ba to amma wannan mun kai masa baka muna mamakin annabi Musa ha mutane mafiya annabi Musa sai idh hab anta wa rabbuka faqatila lan nadkhulaha ma damu fiha inna fiha qawlan jabbarin idh habu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu banda isgilancin yadda suke ce masa Musa Musa ko ya nabi Allah ma to wannan kai masa ba yayin da Allah ya bada ya ce za ku zo ku ganshi a cikin al'umman ku sabai ba su zo wannan ba amma kuma muna kallo Hmm? ba ma da zunuban yasa ba ko ba na gane ba mala akwai mutumin da fa mun je mun tare musu ne rikici ya zo ya same su muka je muka tare musu aka Allah ya taimaka aka warka zabun sai suka dawo suna ba da haƙuri wa wa'yanta suna cewa su ba su gayyace mu ba. Allah ba da muka sabo muka so talle da kyau har akwai wani wanda ni ba mai magana da shi baki da baki ba tun da ya ce da ku je ku gaya a talakin nan naku da ku gaya masa kai abun da ya ɗauko ba in wasu ke riga shi wallahi za su kai shi ne su gudu shi a najeriya aka take za a je a zuga shi ne a kai shi a gudu shi amma mutanen nan wanda suke zuga shi nan ba sa tare da shi ya san wannan magana idan ya kace mun tashi za mu kare gaskiya ne da mun dauka buna na ake shi asalin yake magana ba zan iya ga muku ita ba kai sai wanda muka je muka kare aka yi ruwa aka yi tsage aka fidda su daga gidansu aka yi menene aka yi aka yi ana gama wasu da suka ji ciwo suka ji ciwo da aka gama aka ce to waye gayyace ku suka je fasa da kuma mu ba mu gayyace su mu ba mu sa su ba shi ne aka dinga gangarawa aka dinga gangarawa aka samu wata mararaba aka wasu shi aka ce to in shiga kai yi na yake ya ba sai ka faɗi ba inda wanda ka kwace din ya ce shi ba ruwan shi da gaya ma ba ko ga ka sake ganin wani a hatsari ka sake ba to haka zo mai sai ka ga misalin kowane shi ana ba ka fuke bayan ka taba da dukkan ba ka taba eh? ɗaya za ka taba ko ɗaya za a taba a cikin gari can gaba kida zai tsira rasa wani wakan da yi zai ba shi da zai wuce tun da dai kun waɗan uwan ba gari ka muku a gaban tagun nasan wanda ka je kare shi zai je ibada hoto mutane ne haka ɗauri mai zaune gari don ka taso suka zo suka same mu mu ba mu sasu ba a ba su abin da za a ba ce gaskiya ai mun san ku ko mutanen kirki ne to za a mai ma ɗauki mataki a kan wani ce to ku je ku ɗauki matakin da ya dace a kan fa'in da asa, ɗa'a ga Allah hisnullahi al'azam katangar Allah ce wanda ta fi girma garkuwa ce man da kalahu kana min al'aminina wanda ya shiga cikin wannan katanga yana daga cikin amintattu min uqubati dunya wal akhirah Ya koma tafsirin safi wa man kharaja anhu duk wanda itawaye ya fita daga katar da a ga Allah ahatat bihi al makawif abubuwan tsoro za su kewaye shi min kulli janibi man ata Allah in kalabatil makawifu fi haƙƙihi amana mutumin duk da ibi Allah to tsorace-tsoracen da ike kewaye da shi in kalabatil makawifu wannan abubuwan tashin hankali za su juye fi haƙƙihi ya zama amana wa man afahu mutumin duk da isa bawa Allah in kalabat ma'amanuhu ma'aminuhu amincinsa ما أمنت سكب ذا سجو يخدم وكا مخاوفا زي إيه. كو أبين يشي لو كتين أتك عمينش أو ما لن ترى ذي ما زي كذا ما لي بنبي جتومي هو نرانا رنجر ورالونا ما رانا ذي رنجر ورالونا ran da Allah ya kaddara zan mutu zan mutu in dubara ran da ko Allah bai kaddara zan mutu ba in duniya kaf sama da kasa za su haɗu a kan sai sun kawo da ni a duniya ba su ya ba ba kan mai zan ba kawai ka zama ka ci gaba da abin da Allah ya tsoro ba وإذا da nasu. ci gaba da aikinsa ba gani ba misal da annabi musa cikin jama'a fa ba daya yana annabi kuma shi ya taimaki mutanen da ya karɓo su daga gidan da ake kashe su garin da aka kashe su ya tsallakar da su suka zo suka sa masa kasu da yake ba wuri ba sai ma da za ka yi kawai ka ci gaba da bin Allah a ciki su su yi abin da suke gani kai kuma ya zaka da su shanin wasa da jiya ya ce ni ko magana ce rabbi la liku illa sai wa akhi ba ni da iko sai rai da ɗai sai kuma wannan dan dan wannan ɗan wannan na abu da kuma ke da iko sai cikin mutum dubu shida ko dubu eh, eh, bakwai ban da ikon wani sabuna don nan ya yi wannan jama'a na sai wa ah, mu kawai abun ya wuce iyaka zai sai ku ta tafiya ni ma ga tafiya ko gaisuwa a hanya kasta tuna kana da wani kani ko kana da wani wa ko kana da wani amini ko kana da wani wanda kuɗin ku ke haɗe da juna je ka kwashe ƴan kuɗin kai kwashe na shi kawai sa shi ka je ka ce to ban sauran kuɗi da ke hannunka yanzu ba san ba sabo tafi abun kan tafi abuna in gidanka ne suka yi maka haka koma ka ce to ku fita da gidan mutane kaɗai ya fi ni ran da na mutu a gidan ko don kuna son gidan ko ɗauki gawan ku je ku yara daji an ba haka ba mutum muku a cikin gidan kafu kaga duk iya ko don suna son ɗakin sa ɗauka su je su gudu. kuma mu a haɗuwa lahira yanzu kai Allah ka ba mu nutsuwa mun taba zuwa giya ne lokacin da bayan an yi faɗa shari'a aka ce mana su yan garin suka ce mana da wani mutum a gari kafa shi kadai ne musulmi daga shi sai yayan fa duk da kitin nan da aka yi bai da ba an zo za a kashe shi ma Allah da ya kaddara mu je a gaishe shi eh muka je muka sami shi ke mana wazi sai ke to mini shi wannan ɗan alhaji ya biya masa kuɗin haji ya je haji ya dawo ya biya masa haji dai ba na manta ba ita ce mana to ina zan je nan suka zo ma'aukatan banza suka ɗebo hannuna da adduna suka zo suka yi wa yanzu ku ci to wala ka tafi cikin yan wanka ka tashi ka tafi cikin yan wanka cikin kaduna ce mu ba dan wanka ba ne ba yaran su faɗi ka tafi wurin dan wanka sai an kuma muka dawo muka sake samun kasai mu sassara ka yake ba za ne ba ina zan zama ka zo ka san fara ne din gobe mu haɗuwa gaban Allah sau amma za ka nan gidan an ne can an ne nan an ne nan an ne shi kuma yana zaune cikin buka shi ba idda na shi ka tafi wurin dan uwan ka zo ke ba gani ina zan zauna a sassara ne kuma mun saban Allah Allah ya saka ni to kaga mun je wa'azi an mana wa'azi mun je mu kwantar masa da hankali ya dace ya yi hakuri haka halin addini yake sai a hihu in dai wai ya tashi ban nan ƙauye ne ha abada ba zai ba wannan ƙauye ba to kaga mai bashi wani aminci bin Allah gwargwado irin iliminsa tunda komai mai sani ba addini inda dai ya san Allah gaskiya ne in ka Allah Allah ba zai kare ka don yanan kawai ya tsaya bai iya irin wannan karatu na ba ka karanta ka fasara bai iya ba fala tajidu al-afi illa wa qalbuhu ka'annahu bayna janahi at ba ka samu mai sabon Allah face sai ka same shi kai ka zuciyarsa Eh, eh, kai ce zuciyarsa na tsakanin fuffuken tsuntsu ne kaga tsuntsuwa ka ce ma tsuntsu a ce zuciya tana tsakanin ka duba da tsuntsu ke farfar farfar to haka za ka samu zuciya ta sana karkarwa eh, zan eh zuciya sana karkarwa saboda mai sako ne duk mai sako Allah ya haramta masa zuwa. ko me ya mallaka ka gani ba mafi gina gina ba ya kwana a ciki ai zama da yawa ya gina gidan ya shiga gida ta kwana ya hau keke fita saboda kada a gan shi ga mota ga jirgin sama amma mashin ma ba zai hau ba da daddare sai da ya hau keke bi ya tafi bukka ya kwana a can ai babu gidan nan yayi yana haifaye in har harakatin rihu albaba idan iska ta taba kofa kala ja a talabu masu nema na sun zo eh, masu nema sun zo in yi gudugudugu in ya gaba koyan gito kila ma shi ne neman mu yake na ya ce oh, bisa ne ne ka kai ka kai martaba a ne ka yaushe kai addinin hadda za a ne ka wacce gaskiya ka kai hadda za a ne ka in aka ce ana neman ka matsayina ya kai ya kama ni hai alhamdulillah bari da in duba ka da rudani ne ma yasa ala sama da gaskiyar da ke yi ka dudduba ka gyaggyara ka sake zartar da abin da kake ciki wa in samiya waka kadalin in ya ji takun kafa ke ke kafa an ya kona naziran bil akwai wannan mai gargadin halaka ne su ne dai wanda Allah kira sa alƙurari a sabuna na fatatin alaihi humul adu ya sabu an da kulla saiha tsammanin sa duk wani tsawa in aka yi wani kwarwato alaihe shi ne ake nufi wa kulla makaruhin don ilaihe, duk wani abun da ake kyama shi ake in ya ga ana mitin ya dauka kan shi faman khafa Allah wanda yi tsoron Allah amanahu min kulli shay Allah ka ba ومن لم يخاف الله وانت تبقى يجدر الله أخاف أخافه من كل شيء هو ما يظهر يبشي بذا قضى الله بين الخلق بذا قضى الله بين الخلق مذخلق أن المخاوف والأجر ما في قرني بذا قضى الله بين الخلق muzkhuliku da wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya yanke tsakanin halittu tun lokacin da aka halitta su muzkhuliku annal makawifa tashin hankali wal ajrama da zunubai fi qarani yana cikin ainihin mara mutunci qarnano da yusu wanda bai da kishin iyalinsa Allah ji kauni bawan adadar da kullum duk inda ya zauna na sana tashi ya je nan ya tuna wannan ya saka wannan ya kulda nan da iji labari an ce wannan makamta da zai ai an yanka annabi haya kar wata fa aka yanka kan annabi haya yake to har an abu zai samu annabi haka daga yanzu ya daina tsoron kowa duk ma wata ƙa'ida ya sai watsa zai kuma Allah ya taimake shi ya mutu haka Allah ka ba ku da tsawa ko a